Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin labarun mako shirin da ke kawo muku waiwayin manyan batutuwa da suka mamaye kafafen yaɗa labarai a makon da muke ban kwana da shi sunana Victor Matthias. Yan bindiga sanye da dogayen rigunan a baya sun yi awon gaba da mutane 26 galibin su mata da ƙananan yara a harin da suka kai wa garin Rinka da karamar hukumar Safana ta jihar Katsina. wata majiya a garin ta ce yan bindigar sun mamaye yankin ne a daren asabar ɗin da ta gabata da misalin karfe goma bayan cece-kuce da muhawara da 'yan najeriya ke ta yi akan yarjejeniyar samowa da gwamnatin tarayya ta sanyawa hannu wanda ake zargin akwai amincewa da auren jinsi wanda hakan zai sa kasar ta samu lamanin daloli masu yawa gwamnatin tarayya ta musanta wannan zargi a hirarsa da muryar amurka ministan kasafi da tsare-tsare abubakar bagudu ya musanta wannan zargi kuma ya yi ƙarin haske a akan wannan batu inda ya ce dama yarjejeniyar tana nan shekaru da dama da suka gabata. Gwamnatin mulkin sojin Nijar ta soke lasisin kamfanin kasar Canada na Govex da ke gudanar da wani aikin haɓaka hakar uranium a arewacin kasar. Ma'aikatar kula da ma'adanai ta Nijar ce ta sanar da kamfanin cewa daga yanzu ba shi da izini na ci gaba da aikin hakar ma'adanai uranium a kasar. Kungiyar manyan malaman jami'o'in Najeriya da takwararta ta ma'aikatan da ma malamai ba sun gudanar da wani yajin aikin gama gari akan abin da suka bayyana da rashin adalci da nuna bambanci wajen biyan bashin albashi daga bangaren gwamnatin tarayya. Wani matashi ya hau hasuniyar sabis tare da yin barazanar kashe kansa idan ba a maido da tallafin man fetur ba kuma ba a magance matsalolin rashin tsaro ba. Wannan matakin nasa ya jawo hankalin jama'a sosai wanda hakan ya sa jami'an tsaro da hukumomin gwamnati suka shiga tsakani ciki har da 'yan sanda da hukumar ba da agajin gaggawa ta babban birnin tarayya Abuja inda daga karshe suka lallashe shi ya sauka. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta sanar da ɗaukar matakai da dama ciki har da ba da wa'adin kwanaki 150 domin daina cazar haraji akan kayan abinci da aka shigo da su cikin kasar a wani sabon yunkuri na dakile hauhawar farashin kayan abinci. Ministan albarkatun noma da wadatar abinci Abubakar Kiyari. wanda ya sanar da hakan a shafinsa na X ranar Laraba ya ce za a aiwatar da matakan da aka jijiro ne cikin kwanaki 150 masu zuwa. Majalisar Dokokin Kasar Kamaru ta amince da kudurin dokar kara wa'adin 'yan majalisa da kansiloli kamar yadda shugaban kasar Paul Biya ya umarce su. Lamarin da ya kawo cece-kuce tsakanin jami'un adawa da suke ganin dabara ce ta hana su tsayawa takarar zaben shugaban kasa shekarar mai zuwa. wa'adin wakilcinsa zai kare ne a ranar goma ga watan maris na shekarar 2025 kafin aka kara shi har zuwa ranar 30 ga watan maris na shekarar 2026 kotun kolin najeriya ta haramta wa gwamnoni rushe majalisun kananan hukumomi da aka zaba ta hanyar dimokuraɗiyya fadin najeriya a hukuncin da ta zartar a ranar alhamis kotun kolin ta ce yin haka na iya saɓawa kundin tsarin mulkin najeriya haka kuma kotun kolin ta baiwa wa kananan hukumomin ƙasar. yancin cin gashin kai akan gudanar da kudadensu. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta bayyana fatan kawo karshen takaddama akan batun mafi karancin albashi a mako mai zuwa. Ministan yaɗa labarai da wayar da kan jama'a Muhammad Malagi da takwararsa karamar ministar kwadago da ayyukan yi Inkiruka Onyejocha suka bayyana kan bayan kammala wata ganawar sirri tsakanin shugaban kasa Bola Tinubu da shugabannin haɗaɗɗiyar kungiyar kwadago a fadar gwamnatin tarayya da ke Abuja. Wani bene mai hawa biyu da ke ɗauke da makarantar sakandare ta St. Academy ya rushe a jihar Filato. Wani sashen ginin ya rubuta da ɗalibai da dama yayin da suke rubuta jarabawa. Lamarin ya faru ne da misalin karfe 11 na rana a unguwar Busabuji da ke karamar hukumar Jos ta Arewa. A ranar Alhamis, gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawal ya rattaba hannu a kan dokar takaita zirga-zirgar babura a jihar. Majalisar tsaron jihar ta yanke shawarar takaita zirga-zirgar babura ne a yayin wani taron gaggawa da ya gudana a larabar da ta gabata. Hukumomi a jamhuriyar Nijar sun karfafa matakan tsaro a gundumar Tilaberi da nufin farautar fursunonin da suka arce a ranar Alhamis da la'asar daga gidan yarin kutukale mai tazarar kilomita 50 daga babban birnin yamai takaitattun labarun makon kuma kenan sai wani mako idan mai duka ya kai mu amma a madadin duk wanda suka taimaka muka kawo muku wannan shirin ni victor matthias ke cewa a wurin lafiya wasalam.